Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To makon jiya kun fara jin mu da bakonmu kan ayyukan hukumar da ke kula da hada-hadar hannun jarin kamfanonin Najeriya wato SEC. Yau za mu ci gaba da firar da bakon namu Alhaji Muniru Gwarzo shugaban hukumar da wannan tambaya da Madina Dauda ta yi mashi. Idan aka yi la'akari da faduwar darajar Naira wani gyara kuke yi domin jawo hankalin masu zuba jari to ai duk da yanzu faduwar naira kan za ka sa hannun jari a dala ai kaga sai ka sa naira da yawa in da naira misali dubu ɗari za ka sa ya baka misali dala dubu ɗaya yanzu sai ka sa naira dubu ɗari da hamsin ya baka wannan so kaga naira da zaka sa ta fi yawa duk da shi kansa riba da zaka samu a dala ɗaya in ka canza ta a naira zai fi amma abin da nake faɗa shi ne shi kansa ribar da ake samu in ka duba ko ka canza a cikin dala ribar za ka samu a Najeriya kamar da a turanci ake cewa a percentage za ka ga cewa a Najeriya ta fi abin da za ka samu a Amerika ko wani ƙasa duk da ah, naira ta faɗi amma in ka duba abin da za ka samu a percentage a naira da a can america ya fi a nan kan a can shekarun bayan nan gaba ɗaya kasuwar hannun jarin mata ruguje gaba ɗaya a wannan ƙasa da har mutane ke tsoron ma sayan hannun jari to a ina aka kwana yanzu akan wannan batun na ji daɗin wannan tambayar kuma mutane ya kamata su yi la'akari kan cewa ita daman wannan kasuwar abin da ta gada kenan ita kasuwa ce wanda daman yau za ta tashi gobe ta faɗi jibo ta tashi gata ta faɗi ba abu bane sabo kuma kowace kasuwa a duniya tana haka kwanan nan kasuwa da take a china ta faɗi fiye da kashi talatin mu tamu a yanzu abinda ta faɗi kashi 26 ne amma akwai kasuwar a duniya da suka wuce haka so na fari da shi kamar da na faɗa daman kasuwa ce wanda za ta faɗi za ta tashi me ke jawo haka abinda ke jawo haka shine kasuwar tamu gaba daya kashi saba'in da biyar mutanen ƙasa ne kamfanin kamfaninnika da kuma jama'a da ni da ku kashi ashirin da biyar mutanen turai ne su suke ka su to amma abin da ke faruwa shine su kashi saba'in da biyar su 'yan ƙasa su ba sa juya hannun jarinsu ba sa saya ba sa sayarwa shi ko bature sai ya saya a Najeriya in ya wata kasar kuma ta tashi sai ya cire kuɗinsa sai sai sai ya tafi can in ya ga can ta faɗi sai ya da Najeriya so misali in ni bature ne in yau na shigo kasuwar Najeriya in na ga ta yi kyau gobe jibi na ga wata kasuwar ko ta china ko ta amurka ko na abu ta dan tashi sai in cire kuɗi na sai in tafi can shi yasa mutane za su ga cewa yau kasuwar sai ta faɗi gobe sai ta tashi to mu kuma a najeriya ba ma wannan mu in muka riga muka sa muka sai hannun jari sai mu sai mu aje shi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ba ma wannan juyawa shi yasa jama'a za su ga cewa yau ta faɗi gobe ta tashi so yanzu abin da muke so mu nuna jama'a shine kasuwar ba wai kasuwa ce wanda za ka sa kuɗi ka aje ba kasuwa ce wanda ake juya ta ka sa ta a nan ka sa ta a can na biyu kuma muna nuna jama'a kan cewa kada ka sa kuɗinka a waje ɗaya misali kada ka sa kuɗinka a banki kawai sai ka sa kaɗan a wannan wajen sai ka sa a kamfanin mai kamfanin banki kamfanin hanya da irin wani abubuwa so in ka sa kashi kaza sai ka sa kuma kashe wani so abin da ke faruwa kenan su turawa sai su shiga sai su fita sai su shiga sai su fita mu kuwa muka shiga sai mun zauna a wajen amma akwai fitan kariya ga masu zuba jarin shin akwai wani tsari da kuke da shi ne kamar na inshora da bankuna ke da shi? eh muna da shi kwanan nan kuma amma kariyar da muke da shi na kaman in mutum ya sa sa a hannun jari na aka cuce shi amma ba mu da kariya akan cewa me zai sa yau kasuwar ba ta in ta tashi me zai faru saboda kasuwa ce da muka yana faɗa abin da kawai kayar da muke so mu kawo shine su masu sa hannun jari wanda suke a ƙasa mutane da kamfanika su masu rinka saya suna suna sayarwa ba kawai su zauna ba kariyar da kawai za a iya samu kenan kuma jama'a za su lura kan cewa gaba ɗaya duniya yanzu abubuwa sun canza farashin oil ya faɗi farashin kuma abinci commodities shi ma ya faɗi so duk wannan ya shafi kasuwar duka so shi yasa mu kanmu nan dole ne abin ya shafe mu kare da muke nike magana shine in misali kamar mutum ya sa kuɗi a hannun jari kuma ya zo wanda ya bawa ya sa mishi kuɗi kamar wanda muke kira tunda in zaka sa in zaka sai hannun jari ba za ka je kawai kasuwa da kanka ba sai ka buta wa'anda hukumai wanda SEC mu security commission muka ba su su rajista su wani lokaci ana dan samun mishkila sai ka ba mutum kuɗi sai kuma abin da ya kamata ya bai ba watakil ma ba zai da maka da kuɗin ba yanzu mun kafa wani kamfani wanda kuma mu a cikin kuɗin da muke da shi duk da dai ba kuɗi bane ba mai yawa mun sa 'yan kuɗi a ciki wanda in ka nuna mana shaidan kan cewa an cuce ka kamar yadda NDIC suke yi za mu dan baka wani abu ba wai abin da kai asara za mu bayar ba a'a za a baka dan wani abu ne dai a dan dai tallafa wa mutum kafin mu kafa wannan kamfanin in suna da wasu kadarori a sayar a zo a biya mutum so dan kafar da muka kawo kenan yanzu kenan idan kamfanin da na sayi hannun jari a wurin su ya ruguje babu abin da za a iya yi kenan in kamfanin da ka sai abu ya ruguje babu wani abu da zamu saboda dama harka ce ta ka shige ta zaka ci nasara ko ba zaka ka ci nasara ba ba za mu ce dan san kamfanin ta ruguje bari mu zo mu ba kuɗin ka ba babu wani abu da za a yi to yanzu a halin da kasuwar jarin nan ta ruguje har ta rasa sama da naira tiliyan ɗaya daga shekaru shekara 2011 zuwa 2015 wace makoma kenan kuke hange mata kamar yadda na faɗa faɗuwar da ta yi faɗuwa ce na farashi mu kuma yanzu abinda muke duba ba wai farashi ya sama ba saboda farashin na ya taɓa sama ya yi ƙasa kuma abinda muke so yanzu ya zama kasuwan nan ya zama akwai kamfaninuka da yawa yanzu kamar kamfaninnika na harkan wayoyi kamar da ake cewa irin su mtn abinda muke so shine gwamnati ta matsa musu su zo su ma su dawo kasuwar kuma kamfaninnika na oil kamfaninnika na power duk su ma su zo hannun jari in aka yi wannan shine zai iya gyara abu in ba haka ba saboda kamfanin ba su da yawa waɗanda suke da kyau ko yaya in aka cire kuɗi daga wajen sai kaga ta shafi kasuwar gaba ɗaya amma in ya zama kasuwar tana da manyan manyan kamfaninnika kuma a kowane bangare tana da shi za ka ga cewa ko da a ce an dan samu dan wani faɗu a wani bangaren ba zai shafi kasuwar da yawa ba to amma saboda kasuwar ba ta da wannan budin shi yasa ko yaya aka dan samu yan mishkila ko daga banki ko daga kamfanin oil sai ka gaba ɗaya abin ya shafe shi so abubuwan da yanzu muke so mu kawo shi ne, mi ah, muna magana da gwamnati kan cewa wa'annan kamfanin da suke sun zo najeriya suna samun kuɗi kamata ya su ma su layin wannan hannun jari saboda jama'a su ma su more da abubuwan da suke kuma shi amfanin ka je stock exchange shine mutane za su ga abin da kake yi in kai abu ba daidai ba za a hukunta mutum kuma wani abu mai mahimmanci shine ita kanta gwamnati tax da za ta ringa karba inda ka kam harajin da za ta karɓa karba inda ka kamfani wanda suke a stock ya yafi yawa yanzu misali gaba ɗaya harajin da gwamnati ke karba daga kamfani a Najeriya kashi 60 daga kamfani ne wanda suna a stock exchange so kaga koya in duk kamfani da ya je stock exchange akwai akwai tabbacin kan cewa zai rinka biyan haraji in ku ba a nan yake ba babu garanti in cewa zai biya haraji ko ba zai biya ba kai magana cewa eh, gwamnati ta matsa wa wasu su zo kasuwar ba ka ganin in an yi haka abin ya tashi kuma daga daga kasuwa zuwa wani abu daban? eh akwai wasu suna ganin kan cewa bai kamata gwamnati ta matsa musu ba amma ni ina ganin kan cewa in ka zo gari na ka ce za ka za ka zauna a gari na kamata ne ma fito doka kuma na biyu shine me yasa su inda suke suna wannan kasuwar dan me yasa mu ba za su zo nan ba za ka yi fito ai doka ce za ka yi fito ka ce in ka zo ta in har za ka yi kafa kamfani kai aiki shekara misali shekara biyar ko shekara goma in ka yi shekara biyar sai kuma kai ma ka, tafi wannan kasuwar to abu ne wanda gwamnati za ta iya kawo wannan ko kuma gwamnati za ta iya zuwa ta ce duk wani kamfani wanda zai yi aiki na gwamnati misali in za a baka kwangilan gina, gina, gina hanya sai kamfanin da yake a cikin kasuwa sannan za a bawa kaga ba ba mutsa mutum aka ce ba amma in ce in zan baka kwangila ka gina min hanya sai kamfanin gina hanya waɗanda suke Um, suna kasuwa sannan za a ba so gwamnati za ta fitowa da wannan gwamnati za ta fitowa ta ce kuma duk wani kamfani in dai ka yi shekara misali biyar ko goma ko bakwai ko uku in dai ka yi a ƙasar nan kamata ya bayan wannan shekarun ka zo kasuwa hannun jari. to alhaji gwarzo mun gode da yawa da kasancewa a wannan filin da fata masu sauraron mu sun fahimtu akan hukumarka da kuma hadadar hannun jarin kamfuna a Najeriya. To a shi Alhaji Munir Gwarzo da wakiliyarmu Madina Dauda da Chabahiro Diodine wanda ya shirya mana sauti ni Salo Graba ke muku fatan alheri. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.